الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبقى تعالي تبتي الله الصلاة ينتهي بعام جلو تبتي عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم من النصف قوي بيكو ينتهي في 2015 كالندا الميلادية ميلادية katuyan أراتا da gutuwa bai da katuyan littafiyan alkawa'id wal usulul jami'a abdurrahman ibn nasir nisadi rahimahullahu ta'ala alƙa'idatu sabi'atu wal hamsun ƙa'ida ya 57 ƙa'ida wacce gan yajibu hamlil kalami ala urfin natiki tiki bihi wajibi yona na ga ya ga latakiyan urufin ya zane gaga wuce kuyo hmm, hmm. wajibi yo na aga ya ganda ya lata ce un fiye da je gano na na su ulfani ya muraji ya zuwa gishi biyan yiri na ne un biya sarauni har babu na rayu ji gwaganin ebe na khalid ibn walid radiyallahu anhu annabi tun khalid lo ba kabila ya e bani juzaima ji ko kabila ya e bani juzaima ya e ci gan saba'ana saba'ana ke saba'ana yalo addini woro yalo addini ma'ana yalo musulunci yi yuhsinu an ya yaqulu aslamna amma magagan aslam na yalo musulunca khalil su fiye wuza wani ba ta mun da kira da ya ci bari kotu ya nabi annabi ya Allah man ya barawo ne ka bi ma sana khalidu Allah ya gwani ya wabe bayan khalidu gane e be tuna khalidu lo ne tun ga ba wannan bo zannaji ina gan ina gane yalo musulunci yalo addini ro ya shirka luwa ya kafirci luwa ngai ngai ba so ba anayo Hmm. amma daga na khalidu jin fahimta ya gacin ga da su fewa ke da kafiri ga ya wuto sunan amma wa ɗiyo ga shi ne abu su ba ana ga ya asulamu na waga lugwa waga ɗiyo ga tonation ya abu su ba ana ga ya asulamu na waga jikiyo ga yayan lole kakun na wajen hamulu ya ganta tiya fahimta ya zane shi gun na buwa ningo sulfa mi ga lowe hmm. Hmm? a cingaga e da ife fin na biz na fiye zane kin ya kufo amma a mafi ga kiyo a gan na biyu zug na da ya gibuwa wanda sulfa mi nan da waga gan ke ya giyo wacce a cikin ene na e giyo nan nga yana fiye zanen ma kara kasiru fa kalilu haram wa rigan nabi su ga ganda ko amma daga na walla wa ta na su kun wale ga a da jiyan da ta kai hali yanzu an yi fama bai lafazi na je gatiya ne bai ma'anin shi wani wuta zanwaci yi a jan lagan a goto lafazu gan kemi na zanwa shi a gan ribal ina ya lalli nan hmm. a ga ga sukun a ga Allah ba wa wata gan illa an takuna tijaratan hadiratan na ha kun da gonga wace sakani yawa zan wace ma a ta to na shari'a da da yi na sukun ko lafazin a sai lato ma'ana tun gwanin tuna kemina za eh, a ji afin doci da wani jefe zanen alu haramuwa a guji hamurwa alalima jenwa ga dan haramu ya bana ne ga kullum muskirin hamur in eh, fata ne fi zanen kiwo e ege wani ya ga ko atu wiwiye da kuranu ba atu yarwiya atu kutiya atu kaza kaza ya ina tini ni eje eje makiye balare yo nga ina bi na ga da uta pament uta e peza no nga nei maji ina biya ya bugo ne jin N'o le lafazin wuji qasru utun ba ne ba ke manunu ko kan bayinu na walu walu ga kuyo amma zai yi tun lafazin alhamdu ye larabcin da shari'a musulun rabu biyar da kiye kpabe ne wa kulu muskiri yin kulu muskiri ngole ne kpata ga daba nan e da ta ci musu ne ta ta lafazi agu tuye ne na ga ga gan ga e gan wali hada e noma kana ma'rifatu hududi ma anzalallahu ala rasulihi yake definition yake hajji bi qaida yana to jikin bayanin muhammadu ne aslul ilmi wa qaidatu la ya salili wa qaidun allati yurja'u ila ya ne za shi obetuna fala ya khuruj an min ma'ani alfazi anha yanda ta tiyamin la mane fazi wa naga da bun bona wala ya dukulu fiya ma laysa minha ina madan bu anas ko alu gadaba bali yu'tiya ha wa famu muradu min ha? wa daga haki lawa ma di fahimta yana ba ga shekul islam ibn taymiya waje bayani ya gannan ya sashen ha uji lafazi ne shari'a yi na. Nole ko ajin fahimta tun kemi na shari'a wa ga ajin fahimta na wuce ma ba na kamar tun labe sarauni ibn taymiya ga inna allaha lamma zakara al-khamra wal maisara ka kuna tsoyaci walwaisir ka kula sai ki tuye gangan mai cace nan ma'ani kitabillah sahabai dai lime ma'ana mimman ba don gangan bi anna kullu muskirin khamr sahabai ma fahimta ganyen doro ne daga tun ta fe zanan ejiyo imma ko na ala ku firiji wani ko na ala ku firiji wani ko na aji bai yi nan ko na aji bai kpayi nan ko na aji bai kaba nan ko na aji bai dombi ne nan ko na aji bai inabi nan ko na wa yi wuci fiyo nan ko na wa fifi wuci fiyo nan ko na wa laji ki wuci fiyo nan ba ta ka yi muskiru wa ji kiyo wani hamuru ani umar yara ku fahimta na sabi dai na gada wani. faharamu kulla muskirin sahabe ce do na fi zanen lajara mu wallam ya an a hajjin mina sahabati wanda tabbatarwa daga ba za a cimin ya sahabe shi an nau a baha shirba muskirin ke din wa ibaha tula da cikin yana fi zanen lakin taifatan neman ba da hun amma jama'an da ne bibe zume sahabe shi wani kasura fahamuhum an hada fahimta na janautu matsayin nan fa zannu an na ismail hamur huwa li asiri inab a cibe da fahimta ga yanayin hamuru na nga ikiyo asiri ina biyo nga mala zamani ma mamur ibn hanbali kin ya baga da da kufa da kin yi raka wuce a fe dukun gangani da kijan hmm. a fe dukun da yake na bi zufi ba ga ga ga sukun a ga na bi zuji hamurwa ebo na wuce daga ina bibo adewa wani ya dauna a kan da biyu zuji kiya da biyu zuji hamru a cikin siya nga mala imama mun ibn hanbali khali ta fi kitabu da shiri baki kitabu da shiri baki hadith ne bai tiye yi ya bata da biya sa ruci bu compile ta rabu sun ga da kufa kuma kana wa wa ka tun da littafi kitabu da shiri baki ne ma fi bayo da wannan e problem shi ga nan ko hmm. <laughs> ko ji ga nan? ga nan kine lawo bayin nan kawai ga ji wa zo ta lakatuwa ene ga problem ma ne ga wa da zo ta fe la ya gwa ya din kama zanna man zanna anna ismal yamin wal qasam billahi khassa ke min zan wa ci be le gan ariga tun al yamin yo ga wa shi kudi ba sai kawai wannan wa kadhalika sahabatu nahu anil nardi wa shatranj sahabe kan nardi wa shatranj bi na cha cha shi wanda kalta bai rido shi wa gari ma walam ya sut an ahadi min sahabati muje tabbatar daga ba sahabi jo annahu aba ashe an min zalika ga wani lokaci mina abun laji bawa. fa qasra fa mutaifatin zan masu kun fahimta fahimta ake ce fahimta ake sa min manja ba don min zai bezu ma abu nan an fahimi ke fahimta ruwa na na ba da hadin umur kharija an musamman mai tsara lafi harabar Allah ta'ala a ce ya ganyen na daga mai tsara na sako daga almaisiru na soko mulajin haramu na alali mata biyin na malhamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijisun min amali shaitan a jege muga tana feji ne yi doki a feji ta wanda ya wo kwansu no mara doki mara doki ba ke nole nauyin ya caca ta ga wuce yi mo wa ga gujiwo wa ga maisiru hmm. ya ce woki ewo damuwa no problem ne bai ne shati bo kan wa mutu ke yana ko hmm. amma ya wala da mutu miya ya 1000 wala 1000 ne ila wuji za ka zo ga i moderator i fiti za ne ga wuji ne ga ku 2000 yin mai woti no le ki ne chacha no le sura wa ke wa ga da umumu yin ne daga wale gan iyale zan zanuwa ciji to a ta to lafazin shari'a ji wuli kiyo hmm. wula ke sake manu lugwa zanuwa ci ma adi galati ke fahimta alfazu shari'a ji lugwa ko amma ebo zurfin fahimta ya salafu salihu ya bi alfazu ya shari'a biya wa manu sha kyaye wale ga hadisin ya abi rera dana ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga tufta wa babu jina yawmul ithnain wal khamis ele ko ya janna be fo ni tan ngan be fo ya alami fal fal fal li kulli abdin la yushriku billahi shay'a ate bi wujin doro na layan do fa to ci baki yana illa rajulan kadib bainu baina fi shahna inda gwaza ne gajen nan bogani be yaji wunya ce no ba ce shi do jina fa yakulun ci ga unzuru hazaina ta yasliha yace za ku ba ne sala gyaraji al-imam lauzai wa imam ya lishamu ko nga sha'in kullu sahibi bid'a nga sha'in al-mushahin babunno no ji adawa na babunno no zane ji na babunno nga dan bid'a dundo fara al al'umma na wa waga al'umma musulmi ne bo bid'a no jinon وعلق الحافظ ابن رجب الحنبلي الحافظ ابن رجب الحنبلي وفادي ونجي تعليق يا غنم قام هذه الشحناء اعني شحناء البدع بدع إنه توجب الطعن على جماعة المسلمين نالي ذا في العيب يا جماعة المسلمين واستحلال دمائهم ونجي جاج لجع للي وأموالهم بدوكياي كو wa radihim nan da mutunci aina da il khawarij wa rawafid wannan hawan kabira ya khawarij bil rafida zai jani na la ta la ta fil ma'rif yanda da jabo la kan jo kin wa ga wayo e da ga shi wuce jinnan voya musulmi a tigenu jinai gege a ti ga zanen ga bidiya sai da jini a mu mummurin ta alle musulmi ji ba zane nu nujina yi jeje yin wunan suke wasu da fiye zanen mu. ebe kibo ogbe oge zantinole bidiye la tẹlime mo ma bidiye de la ẹni be fẹ to jila ebe ne zane di bidiye ni wuto ile ege eni wo ina ni ka ije ejo so wọn work with all forces wọn ki nu ji ye nana wọn eji da awuza alajajaya fitina ebo ko mu na nigeria wuce na sun goga ga zanuwa cikin zane gaje shakka ya ce mu jari duna yana ya jira jona ji ma ni zama ci tuma ba ku bezo fiye hmm. sai zawu ga ya gutu ko bombin ji firgita lalo alita shi ayi yi ku ayi zagi ku ya shi yo be gen tigi zagi be yi zagi ba ta ku da ji gonta fe sai sai da shi be yi ko fe le an da ci gabe ba ya ji gabe man ci ba ta akuru ci tiya fata wala ku da ma ko ni lo ma ko guba daga sambisa forest pata kpari ilaji more than two hundred pata ibi boko haram ima ya hun wọ́n lè wà ara bí inú ẹ̀gẹ̀ wa tí náà ní wà mú wá ku nǹkan tí mo tún fún boko haram kú daga èyí ne yìí gan bá ma daga bá mu a sai kudu to sayi to tv to electronics to kaza to kaza to kaza ne ya a sai ku tuno ci da ku a da bismillah islam an roki ku biya to fili kwata sai juna ni ngole zairi ne ngole dangerous mutum yi ne kashi ngole fahimta yin zanne ji ul ab fahimta na lawa di musamman ke minin gwayo yi nan mini yanu gwayi ya ji fahimta na ga zane ya ɓirɓe ga sokwai mm. ko fakalamun nasu ko urufiya ya ganza hangi hakikali urufiya so fayajibu hamluhu ala urufihimul khas dole ya zaji zai gangan agan halata ta kiwo urufiya abu ababu walayi wal ibratu fi bi khususi sabab wal lafz ibra babu ngai sababi bi lafazin amma kalamun la wa rasulu fa qaiqu shar'iyya amma ya gaya sa ko bai tucin hakikun ya shari'a wa yajibu hamlul kalam ala al ma'ani al shar'iyya liyan la ta'abbadana na zalika wajibi wani ga ganin la ta ma ne shari'a shi wani misali ba ne za shi shi asubaya ji ya asubaya wunji zuruwa wunji lasariya wunji magariya wunji isha an diga su mun da kilo ci salon ga ke salon ga su wato ga ta ya du'a ma ba du'a ni so kwa ya so ku ya lafiya bugo jojo sun wani sallah lole ko da na gbanin na a salatu lugatan wi du'a uga amma salatu ne wa ga wajina istilawu shari'u yo na ma shari'a ga ba salle ga wajina ga ya jin e zanu ko izi inna salata kan ja min kitaban mawquta e ga ngo da uja ita tulugawa da labi abun nabawa ba da wasu ya sun ya ne tsoron mu zama da bayani da nani wa majin zage a ga kowa jin haila ga ke ya sun yi nga sun ga to buwa ga ga probe ungo? daga manyan mawale le ga ga na zartu lir rahman ne fa falau kalimar yau mai yantiya no tarifu ya sharia unga a biya wannan mu ko ji gane ko ah baba wani ajani wallu aji mananga wallu kaula ke aji ne aji ne ga ziyara wallu kaula ziyara yi nole ko nole ne ga ba kimiyya na jigal da ta ci ba wani muhammadu na alhakikatu shar'iyya ga da ta mi yanda jebo ne kiyo a istilafi shari'a jin nan sai za wuji da sarifu ala alhakikatu lugawiyya ya ga ku fadin ma ajiya ya kiyan shar'iyya ngoda wadda an gada lugawiyya kamar ibratu fi kitab shar'i bi umumin lafzi la bi khususi sabab kemina ibra shari'a umumin lafz la bi khususi sabab lafazi gabe yace bi general shekul islam ibn taymiya ya jaga an shirutul waqifin wa ma yukiu al ba'd min an nizai fi tafsir al waqifin fi shurutihim ma nasu ga wai idan kana hada huwa al mafhum min hadha al kalam bi kayfa yanta ga da nan fi urfin nasi e ba urufe ya zangi bona wajiba hamlu kalam mutakallimin ala urufin fi khitabihim wajibi yo e da jiga gangan e ne ga urufe ana ga ga di fahimta ga wancan babu sawa. da yajiyo kana urufun muwafiqa lil wad'i al-lugawi aw mukhalifan lahu je yajiyo wajib muwafaqa be kaida luga ku ma'ana wajib muwafaqa be ji be misali hmm, hmm. e ga kishi hmm. bekenci a ci gaba ina kwana e ba za ni gai ba hauce da gaba ina kwana kin waje nufiyo wani saumiye lashe yawa ci ba lafiya hmm. hmm? yan wagula da larabci wajen hankali ma ainihin e kashi kunje mana kunje mana amma zane ga gani na kwana na gikken ci ga ke kpa iri na nga ga ene kpa ne emi sai na me kpa ga u ya ci ko la ji ga ke u ci misali bani eza lawyer ga da kotu su ce ga likali ga my lord wajen fahimta yawe nga waga di fasara ya ganna ki e kpabe my lord yo ngba ne kpabe my lord na likali ga jan alita wo ye pun wa gano ene kpale ki o my master ndo ga ni hmm. meji dani temi ne landlord na ko hmm. wati nga inzaji na nwemi ne ga inzaji suku za ne nwemi ne ga inzaji aga landlady ati nga likali ga ki o nga inzaji agungan my lady ko yo lady shipo ibado kai lowo wale ga kudu te zai je guna ene kpanin ga donon ngala kawo gada dictionary a gaban lodi je ma'ana wajen wuta ta wa ga ganda laji ku ta ke kudu fiye da wuce yo sai misali gbari mi pe jiga ga bishan na maje to ya ci ga eh, aje ogo de so ko wadi da so ko ga alabi da alabi da ga bi ga sai ti bi she weto mi pe ti na je gani ne ke kpo in ma na bishen na da zane kpan wuce yi wuyi gina wun jiga bishen na da zane jan halittu ban da sai ci ne kpa mutu no le kufur na to ga ga na to ga an wanda ga cewa diga cin abiya e bani urufi a ne jin fahimta ko jiga na ko urufi ya nufe cewa ga ga eledu shin ke kpa daga irin wuciyan ene kpa bi ne o?

ngo le da wo la zo kafiri ba go no wa te bo na urfi zai je ga lafa na ne ga ne ga da no hm ba do ga ya na maji yo wa maji ko ya kaka maji ya sabi maji ya ke ni maji ko na na sha maji hmm ne kiyo ne uru ne uru fini pe cha le ga wọ́n ti gẹ́ ní ẹjìnú kiri nga gáyẹ̀ gan-an wọ́n tó gá ẹ̀jì àti tààtì wọn ẹgbà tó ti mọ́ dàn yá a su biyo ga ya abu lima ya shawo na san wai ya abu lima ya shawo zukur mana a su biyo sai ce ya zan zagi mu ya zan bacin bagi zan bacin mazumu mun laje ba mun laje to ba bagi da yin zagi wa ya gani aga ya gaza ka na magi mu jira jini fi jira gwa sai ti dan ya gwa sai ti da bana sai jira ya hu a ta ga gun ni fi mu hmm. Hmm? it's like inni wadatuha unsa وإني سميتها مريم وإني وإذا بك ذريتها من الشيطان الرجيم ko ji gane ku mm. shi kenan Uru ya zai tashi wuce ne na ga ganin ngo ji gane ko na jule shari'a ba na fahimta na ga gauna ga waga ji fiye mm. waluta misali mm. E, eh, ira eh, ga gagwa ni ni nukio wikio biyan no <laughs> ah it's true nga fahimta ga dono ko kashi da kin nasara wacce da london go james ce ga hawayu jani ne no di ko hankali a wai ji to to to ko gire fahimta kitin wuya lo wai ba ni wale nasara ga jani ko a taru hawayu to wajani ce jani eh nasara ne wuji to ko waji mi dana kami ngole ko eza gani jimbe wani Nigeria oti da bali ka roto likali za ne jimi to ko ga biyen nan ni ngo ga biyen nu nga wo ga biyen nan wani anni wujoni to ke ya anni to banu penci wo ngam fasara anni biyen na to wato koji sai bane uru fenna ti ku bi ga dono wo make wo nasara maga ci ga gaji sukun wọ́n la fẹ̀yìntà irun kì bí ẹjí yá níyà níbọn wà gúnjú tó kwá so urufiya na ti kò bí ngawa jiki ngawa lọ kúyọ kó ha fashanu na sun good ṣe na sun gbayi good wọ́n lè na sun gbayi lóòlẹ̀ su nẹ́nẹ́mí asúgbà ẹ̀wọ́rẹ̀ lóòlẹ̀ kó lóòlẹ̀ ìyìn wọ́n tiẹ̀ wọ́n gbàgbé wa wọn sọ wọn wọ́n gá zèé tájì mí tì náà gbàgbé ńgbà kí ẹ̀jì ya, bìmí asúgbà wọ́n á gẹ́gẹ́ méjì màmá ki if too good lè wáwé méje kaune a je buye yawon fasaru ga da wani so waga kan wuce ji fahimta on context yani ni mun jiga waya da ji fahimta jigin ya sun ga ma na biji da wani hakiya ko diga ne ko misali banin nan waga da bidawo wacce ga zagan man salihun da wadda bo ngoye ko man salihun dawa wadda bo

waga go ki bo mu jeje ta ni ga maya gan ko ga ne ko waga ulla ubi sinan wale babo non na gaje to ko no non na aje to ko ka that is it. so wato yadda ya wani abin nan ko dole wa ya dai fahimta yi zai kata kawai da fahimta ga hannu ne a wuga kijin wuga lunci jin zanen wa kyano ga ake ladayu ba ga salun da dagu da na adace ga dan adace lagu da na zalunce ba ga gamin da matsayi gaskiya ga gaskiya da matsayi ga mana da yi rinne wato ene shani e ba ye ye lamari wani ga ya ga wo ya urufi ne za je lotu gangani da yinan ce ki ce ga ya tiya annabi Musa <laughs> ga wa qalu ya sa ko wa qalu ya ayyuha sahiru dulana rabbaka ya wane ji siri nan ba duwa yi daga ba to ciwo bo bi ma'ahi bi ma'ahi da inda kai na to yace un jali kawli bobo in inna na la na kika ya de bawo shekul mufassirin ibn jarir tabari rahimahullah to vega ga wa kai sam wa kaifa samu sa'iran ha ta da daci za ga nan ne to da daci ya ne musa ga sahiru nan wa mu yasalu na an yadu lahum rabbahu amma ba bai ya ne musa gun ba ba su kwa duya nan wai na ma da bi hadal ismi aya ne musa ibe sunan ne li anna ma'ana hu indakum kana ya yu al muallim ibn e ma'ana as-sahiru ya e ba fahimta za mu ce ngai kiyo manyo wọ́n lè fi jíjí bi nìjà níbi na ní gádùnà rẹ̀ àríyà ní musa ríyà yíwa sáhírò so a sáhírò e ẹba fẹ̀yìntẹ̀yìn zai yẹ gagara kí alụmụ alụmụ man so uru si ama gadi kí o nga ma misali gbani mama umma mama na nana momi wale uru fiji ka kayi yo ne zanduro oge na to ga na ne je maza ne ga jikiyo ne yen no ba ni kalima nana wagada china wagada side ya india ndako nga yi gana no ndako ne dai bajina nga yi gana no india Hmm? wagada shi Nigeria hmm. kalima yana na wikiyo sunan yan zagi wajen gani ko wa ma ke tire su da suku a gogon na na uyin na ku hmm. wagada gana kalima di sem na na wuce ganci suku a gogon kiyo a gogon iman na ko ko queen ke kuinan 18 zagi nga iga na nan ezo to mun ga zagi za wuci ko ja ga dare juliye na e dai sun nubiya mana sunan ga shi da tana su na ife nof ga zanci ko nan ngole ene ne wanga ya babu nan ngole lafazi min amma le jama'a la ka na ya wani fahimta ne da ya lagu kaka yana ya eh? so za na ga gamuna cinwule da na kici bu fadoki mai ji fahimta ya kalimar na da hmm? na bu amma ekwono ga ɓe muraje zane ganin ko? ungwafe hmm. sarauni na kuka kaladin to yana lafazin wancin lana ko bai kara'im yana jin mun goba ne bai urufi fiye zai je tashi min wuce ko zanen gaggatiya ne ko mm. ibn qayyim ga na faman rafa muradal mutakallim sannan ga ɓe muradin zane gagana bi dalilin min al'adillati bi dalilin wacce mini dalili jona waje ba ti ba muradihi doji alamiya tu muradi za wunci wal alfaz lam tu fadli zawati ha un jiga lafazi ne za ya gatiya nan alal aje un da kafdu da bai ta cinya wa inna ma ya adillatu yustadallu bi ala muradi mutakallim illa bi wakibo muradi zane gagana kila un jiga la jimi yebe ye ile ji wani igun jimi ni ngwa jimi instrument tuli na so ko ji ayi ti ga express ye ne iwe wi gana wo di ga ko ta wa tila fa isne tiku wa luwani ku eje chende bege ntale jibe kol be jimi e zane fi yi zane kafin zanne zanne naji da zanne zanne naji kazin a'a yes like soko amma ngole waga da kiri bo ti ginga soko in ba ke soko wa waga Allah ne jali ta san ma kin zawangi be jiru ji da soro to ji to zagi nan ngam Allah u ya na ti ga du la dun ga soko mana waje mushrika ne bu kutin do ti wajibu ta ngau da ga ta mun no ebo eh, e kibo ngole ngowal alfaz lam tufalli zawati wa inna ma hiya adillatun yastadillu bi ala muradi mutakallim wuje lafazi wa saq on its own purpose I a use lafazi used to express in a way wogana waga ga ceci ngani ta gogo eh ngo baro buga ce don ndo ila ci sufu kam ngole don ko yenne ibelin ga ma wa jiyo ya jo yuru ya jo yuru jiji inda ya daga egwen ya sai agwanyi a daga eh? eh? e bishe na tsara weto zane ga daga bishe na tsara ne to bo so ko ngbe na tsara ga jani ta wego eh bishe iri na na kiye na tsara e wego it's like waga da shi nga bo e de koko hmm. waga da egboji nga bo de kaɓa ya mi duro waga da biya rewa nga bai je guja da sauransu waga da kwai nijeri ba wanci ya bai da je dombi na shi waga da ko sudan shi ba wanci ya bai da je dombi na shi waga da jofi ba wanci ya bai da je kiyo ya e da je lemu jo ebo na to ti jiye ne ikin doro di be yi tiri na ja sai da da sauransu ne a tura ta ta dabba na je fi bonan nangi rindo nangi na je fiji balare be na ga labe ne jira ga di rindo ci jo ne bune ye jaji gusu gusu ne ci a taji bu fe gikini mm. ye je nangi ru ci baba e bune wada yi jiri ni be ba ya mm, to ngo le don ko a tinga gu wuye bu ga daga ga bishe na sara e ma na bishe rin na kin na sara be dion ko kunya ta mm. shekafa gwari wọ́n rẹ̀ gwari gájì ṣe gájì ní àlítẹ́ ṣẹ̀káfà ní ṣẹ̀káfà nana kí ń gwari ìwé nù ó dùkú nasara ṣẹ̀káfà gómìnàtì ìmàna ṣẹ̀káfà na gọọmenti ya process wọn nà ngẹ́jì ní fẹ́ wọ́n ti ah yìí ga gájì ṣe ṣe àjàn àgán bá ní àgán adìbáyọ̀ ògùn wọ́n jìgẹ́ ní ẹjì ní fi náà yóò àlítẹ́ imana yo gbogbo ma bí bo ebúgbà gẹ jẹ àjùbẹ ebú òbí a confuse mọ àtújì ẹ bá nù. mùdọ́ afọ mùdọ́ afilé ìgá àjí eh uru fi nama gaza ní ṣe kékeré títí ọ ẹ e pọ. <laughs> yóò jìjì wàhálà kọ́ ẹ̀ ń gbọ́ gẹ́gẹ́ bí sẹ́nẹ̀ sára wàá jìrì dá. eh bíntu labuni bíntu mukhad. Hmm. e e e pátá na kíwò. wọ́n yìí sàfúrí shiga ba wà ibn qayyim gato sai za zahara muraduhu abike muradi ya zage ga naga tiyana wa wadaha bi ayi tariqin kana e gama tiye bi kon dore umila bi muku ta da wa lotun da muku ta duni a ga hmm. kí ọ̀nà zainabu yanna mun ci ga yanna ga jani ta zainabu ma'ana yanna ga ma zainabu zainabu mai giya yanna ne ji nufi wajen ko shekafa nasara imana iya bishe nasara imana bishe na jikin nasara jigo jẹun àti ìpọ́tù jikin yẹn iná oúnjẹ lẹ́nà sára ìyájẹ́ àlítẹ́ ibiṣẹ́ oúnjẹ ń gbẹ̀ pàánù káàlẹ̀ nígbàgbọ́n ti yánà tó àwọn oúnjẹ náà pàánù náà ko sawan kani bi isharatin je juyo ko da zamanci da mutaji mutaji sharahi gannan isharu yo aw bi adatin ko mm. kuma wa ga wuce repeato aw dalalatin aqliya ma dalili ya kaliyo aw qarinatin haliya ko qarinatu ko haliyo aw adatin mutarara ko al'adu la yahil la yahillu biha wa ina wayan na tizmona imma na zai ji gagganin lafazin kita yuzo ke ji fahimta ko hali kicin wa gan o zai je ta ji nu tiye ji nu tiye ke kpa be gayi bi nayo ngo nga na saro hmm ko tun go ciji e de kiyo e de za dabo ne to bali kali aga be gaja amfani be a ci je a jinu ga zan ci ma justice of peace de kali a jinu ga tiyan nga ke kpa eh kaza kabira kazan wa ke babe kalima kazan eh ba kibo in guide yin decision ne likali ga jinin amma e da kwano ga haɗe hududu ya suna na yi da alkurani mai suna yanin ga shekul islami da zai yagan ina hadil asma jafi kitab la wasu natar rasuli suna na da na littafin sa kuma suna ne mummun sa sallami mu'allikan biya kamun shari'a ma kun je shari'a labu da kullu ismi fulabu da launi haddi sunan don don gwayo da kiyo dole mu dai haji saminu ma yulamu hadu bil lugha adinwa bi haji ba shi min larabci na ka shamsu ke gidi wal qamar bi yasa wal bar ko labanci wal bahar bi bi was sama bi sama wal ard bi kina wa min ma yula mu bi shari amade yaji dabana hududu ɗaben shari'a ba shari'a define wani kalmomin wal kafir kya define zane mumini zane kafir wal munafiki wal munafiki wa wakar salati wa zakati wa siyami wal hajji na wani ne kwata shari'a ga jita mi yin yana mai ɓazi na gadon nan wani na alfazun shari'a wa malam ya kun lawa hadun filu wala fi shari'i ɗaya na haddu lugar da shari'a yana فمرجع في لا أرف الناس إنه واجب رأسه يقول في هذا عنه كالقبض المذكور fi قوله ta alkaburi na nufi sa sunan fegan mani buta ta'aman falabiyu hatta ya kabi da ko da ga gama kuwan gici na ngala kuma su gugu bezo ngole kabudu na jifa sai mun ji kabudu ya ci na waɗiyar da ke mun ji kabudu ya shekaba na duniya nan tashi wa kun shekaba ya za na duniya wafela shekaba fi plate la dungo ko amma wa kun ci yaza ko eki mai tirela wuta waye daga wa lazugo ce to ngo waje abu ba ji dan guru ji gaji mu an ji je to wuji nan kaji eh no le ko ngo uru ti gaji ta mi an ne di ki an ne ji won nga land de mi da son zo to ya ya wa ya ni ma ji kaza in ba ka budu wancin ba ga wala yi luta ti da lo eh aga ka da agreement labi say sign and deliver nga alawo kiyo kabudu ate slave wọn san eru ya san wọn san eru ya san mbana wọn ajiye wọn ni dɔn so ale uru fi gaadi ya miya nnɔtɔ yi ŋancin kalima jimiya larabciyo inda fi ta kama amma jimiya alkur'ama in ba istilawe shari'a suku wadda mananni ba ga gbani ganin suku wale ga dole ne laɗe jimiya larabciyo nan ya zama wa jikiyo وما ديكم نال القرآن ويجانا سيد ابن جبير سيدنا قلنا في حجرة ابن عباس رضي الله عنهما ومعنا عطاء بن أبي رباح ونفر من العرب وعبد بن عميل ونفر من الموالي فتذاكرنا الماسكو وسيد ابن جبير قلنا كتانيو بابن عباسي a fabin ajiyar ba a madambo da zanwaci mini balare da jeto ya wujiji a tito almasu fakutu wa ana alamsu biliyad mun biya a yana na wato yin gwabe wato yin gwako ga فقلت إن عندكم من هذا نفس قريب لما لما لمرين نصبا فدخلت على ابن عباس رضي الله عنه وهو قائد على سرير وكذا مجاهد ابن عباس ابن عباس ما في نتاكين غرو فقال لي ان شيء غمي ما هم كي جوري فقلت تلاكن اللمس كو او لامستم النساء يتو اللمس fa qala ba'duna huwa al-lamsu bil sa shi ga al babu ngai kiyo la yan to yin gwan wa qala ba'duna huwa sa shi ma ga ngai kiyo ngai jima'o qala ngam man qala huwa al-jima' ngazi go jima'o qultu mi ga al-arab balarabe ji qala fa man qala huwa al-lamsu bil yad ziga ngai al-lamsu wala yan to gwan gwan qultu ngam al-mawali wujiji qala ngam famin ayil farikai kunta da mini kici saboda don قلت مع الموالي mawali fa bangan da wujiji fa da'ika ibn abbas mata غلبت الموالي غلبت الموالي إيه؟ غلب غلبت الموالي غلبت الموالي او جيجي او جيجي بمعنى إيه؟ غير بكا ثم قال ان اللمس اه ده اللمس والمس من بالمس wal mubashara ga yake aljima'u jima'u walakin Allah azza wajalla yukuni ma sha abi ma sha amma to yake jiki na yake mina bauna ko ji gane ko wale gabanin nan lafazin allamsu ko ya aula mastumun nisaa wale wage ga wala litra ulago ulago ko mo ke la kiwo mo ke la Ingo ọ̀làwọ̀ pé ńgá ìfìfì náà náà mo kí ẹ̀ látò jìmá wo àmọ́ ibùn abbas ńgá ìkí o ńgá ìjìmá o. tèmi ne de ṣètò àgbóyé ṣẹ̀rí ọ̀nà wa le gan jìfìnẹ́ ṣe ń ṣẹ̀rí àgáwà jíkí o. ńgá wọ̀ gáyà wọn. ne ní kánú ti wọn lẹ́lẹ́fù àm wọ̀lú yà khas ńlọ ti máa khas wọ̀lú yà kí o wọ̀lú hadisi ya biyu rarrabe ga lauya lamu nasu ma fi tahajir la sabaku ilai ina ga na dan ezu diyano da ya zaga fi to cin kaci fi loto mazalaci ko su kirkiloji fata ajiru jimela ce a tabbikiru litaati eh, a tajiri ya ba shi ya ba lisalu shari'o na a tabbikiru litaati ya zuje ga ba su da lofin kirki wal musabaqatu ila ya zamu gicho jaku labu wala tasu zalika bil hajira amma ga wale inna muji ga dole dole su saka ibn qayyim ga ga arada bihi at-tabkir ila jami'i salawati ko ene ba ga wayan fi tahajjud la sabaku ilayhi na muji ga yazu yazu saka kawai ya ne ba ga ne kiyo yazu diu du sallah bayne huwa al-mudi ila ya fi awwal waqtin ga da dawlan waji tabayan lokaci bu a mai dai shira akwai ba mane shari'a to ya luga to ya urufi ko na bela ya zaje dai fahimta boji ya alkur'ani ya sunne na shekul islam ibn taymiya ufegan wa inna rajulan masha ila salati aljum'ati mustajilan gin da ci da zalo masallaci lo sallaye juma'a ufe diye fa ankara na ibadu na ci cijin karu wa kalungan imshi ala rislika da zakara karayin فرد ذلك رجل وقال قال الله تعالى دعوت ينغى الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا يا نجا إيمان جنا إذا نوجى للصلاة أقا صلى ni yau mu juma'a ke foye ya fas au ila zikrillah ya gaji ya ji ban baye ya lupi fayantoci shekul islam ya taymiya ga laysa al murad bi sa'il ma'mur wunji ga sayu na ni foro benin wo so bicha sai na ka tabbata fi sahihi eh wani wani tabbata da hadisi na ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga iza qimati salati fala ta wa antum tas'auna aga sallah ku yi kini e ga fe lobo fe di kima e fe di e fe di tiwa wa tuha wa antum tamshun e lobo e fe dazan wa alaikumus sakina da mai ta ci fama adrakun fasallu ene ga tumi ya sallo ne ga jeji wa ma kun fa mun na maga gbe ne ga ji gumi wa ya fakudu amma wale walakin qala la imma sa'i fi kitabillahi al-amr huwa al-amalu wal fi'l wale ga asai fi to junga yazutu inna sa'yakum la shatta lalle fi yi kakai ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيه هو مؤمن fa ulaika kana sayuhum mashkura ana ga wa alkiyami umalo tuyu ne ya imani na tuna da wanci ne ga sai tuyo yabo ce ci gan wai za ta walla sa'afil ardi li yufsida fiha ila ga je badan fedan ta take ba inna ma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah fasada lalle ga ban sun ma'adi bara yasa kun tashi ba da hanfe da lotun wa kada kara amur bin khattab famdu ila zikirillah fasa'il ma'mur bi ila juma wa al-mudi ilaiha wa ziyawu ilaiha fa ya sa'i na ji fara bayan bayan ngai ke ta su dawo lulujin tunna katan ina ta wala ta ce da ta kin ta shekul islam ibn taymiyyah waje bayani ngo ishtirakun ma'ana ji zai je bayani da nan gawa bi sababi hada ishtirak alhadith gani ta kasiru min nas fi fahmi alkhitab bi lafzi sa'i e bo ishtirak iri nan za mu ci aji ke a ci mu ce ba fahimta yan ego e bo be sababi ishtirak ko mane shari'a bi luga bi urufi ganti zugu unna mulkasiya ce ne ba tsaron takane mai fiki uyo shekul islam ibn taymiya gawa amma hujjatul wadi' wani ishtabahat na kathirin minan nasi wa amma hajjatul wada amma hajjatul wada wani ishtabahat na kathirin minan nasi sai ga shiga da nga gida shi tsarawi sayin nan ma utu min jihatin alfaz al musharika wale za mu ci wuci da dai bu alfaz na shi dai ku bi da shi kullu ga wuya ko urufiya ko manana haitu sami'u adu sami'u ba da sahaba ya kulu ebe na wasa cin sahabi gan inna wuta mata bil umrati ilal hajji dan wace ga ne ji ta mata bil umrati ilal hajji ngo le ga wa gairi na wa kiyo wa ga haji ta mafi ga dona ne ya fa mata mata bil umrati ilal hajji ko fa mata tara min alhaji wa ulai aidan yaqulun za wa ja ke bele sahabi take da gan inna afrada alhaji ne bi haji kawai ويقول بعضهم متي معنا أنه قرن العمرة بالحج من جمرة بهذه كبا ولا لا في ذلك كل بعد قد ما نقول له قالوا على قد نبالي وهذا زجاج إفراد كون يعني بيجون وهذا زجاج قران حجيا قران يعني بيجون وهذا زجاج حجيا تمت يونغ يعني بيجينا يعني بيجون إيه والفاضل النبي في حديث نجوا كاكاينا wawu la ya kulu na zanu shi a gagan inna afrad alhaji a gan anibi ifradu kawai wajen yajin haji kawai wajen ya kulu ba zun zanu shi a gan an na karan al'umrata bil haji na shi a gan kiranu wajen jaji kewa bi umurai wala kilafa fi zalika fa innam lam yaktalifu annan nabiya sallallahu alaihi wasallam adacin benin da can baki da annabi sallallahu alaihi wasallam min ihramihi annabi lo ihramuwa wa annahu kana qad saqa ya ko wa naharahu yawm an-nar muzayfa yawm an-nar wa fi dhalika al-am annabi zuma ya je ya wuce wala wala adumi asabi ko sabi ja illa aisha inda gwana aisha amara kaha. an yi amira ha mina tan'in ko ji ya gina na aisha umurni ko ga ulana na shi luda dula la mu ji daga mu unci bula unci bula umuruji adna al-hil wa kadhalika al-hadith ya shiga hadith ya tazuna anhu fi anna lam yatub bi safa wal marwa ya bi safa wal marwa illa marata wa da sai ni ma tawafi gan mutawafina wale kwa ya ga yana na isha nun gaza nwa ciya da fahimta ga zai gashi maka wani a tuba tutu ya kayi na zamu shafi da aji na yi ni ka tuwa no ni ya ka can ebe yana man shi dai lawuyi na yana yi ni ka tuwa zai dan maka wanci maka na ne babu go hmm. ebe go ya zubi gobe zai fi maka wani adi da wani jake tutu ya kayi ba ta yaba da ji ramu wani ga wani yana so ba na wadana eh? ba na dalili yana so gadon to bu su kwa aji taimako wani mandoci ya fata wa yake mandoci ya ji bayan kim ne jaji na gida wancin ga wancan falladina na kalu a nau afirada alhajja sadaku ga na shiga wajen haji kawai gaskiya ta ya hannu afirada amal alhajji lam yukrin biya amal al'umra ya bulu wata haji lula ya umra da kawan kamar ta wa mai kuli ina ya tufu ta wafi ne kuma na zanen ci wa mu ce zanen gaji kira na tawafi guba wajen nan waya tsasa caji sayan guba nan walam ya tamata tamatuwa hillin halabi min ihrami kama faluhu almutamatiya alladhi lam ya sukul hadi wa le wa waje ram kim na zanna ji tamatu yana jina kun balka damar a jami'a sabil ladina lam hadi alhadi ay hillu min ihram ci fe gulo eh dai kaida ne bayno ne ga kiyo wo do ga kitabun shari'a nan kitabu ya luga madana wa mawajiyar ribu tsakani ya luga da ta urufiyan zawan gishi don mai kyan ne zaji amfani ya gani ya bude can da bayan ya tina hmm. wa misali hmm. ko? Hmm. ya ke nani nisa'ukum harsun lakum amma qur'un lakum to no والمطلقات والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء eh ina gina jayanin a jikiya a dafe da ya kuru guta kalima ya kuru na na eh, a luga mai lama ne a alhaidu mai lama ne a turu a mai bayan shari'o na faziyan alkuru na biya sai ya kiyo sai alhaidu kawai ga mana ibn kudama ga almahudu fi lisani shar'i ana goyebe jimiya shari'a na ihtimal qurb bi ma'ana alhaid a jamfani da kalima alqurbi bi ma'ana ya alhaid ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga tadaw salat ayami aqra'iha inda gine gina haila nan ga haila lugwa efu eh, efu eh, na jiwala jin haila ne nan wala qurbu ga ina bana kime ba me kuru babu nabo alhaidu abu da daga gudo alibi sa sallan maga fatimatu bintu abi hubaysh radiyallahu anha ga unzuri sai za a ta kuruki fala salli sai fata ke sai cile ke fun ai lo shiga dabe ne gaji sallama wai za marra kuruki fata tahari e fun ai lo shiga da musu gaji wali sun masalli ma bainal qur'a ila quri ma bainal qur'i lil quri ma no to sallaya ta kaniyo tsakanin hailolo haila nan le mai hali ne jin iftihada nan a cin ga da ma annabi sallallahu alaihi wa ali al-imam Muhammad bin Ali sunani ko abu da ga hadisi ya bi dardayo annan nabi sallallahu alaihi wasallam qa'a fatawadda ga ni sallallahu alaihi wasallam mun ji qai'u mun ji kiya mun tun mun ji jalula ga faƙar afta a man a waje baludu a min alƙayi za na gaya zai za ga tun a lula na waji ne wajibi na a gaza na cin bishi bai gairin ne ya dami tafriki bai na ma'anar shari'i wa lugawi ibn e zan lai ibn takani ma'anar shari'a da ma'anar Ta tawadda'a shekul islam ibn taymiya ga wa za ka dirta dalla bi ala waje baludu min alƙayi za mu tila hadisi na juja ga zan da ga tunun ga lula ga lula ji wallahi ya dullu a zalika wala yadullu ala zalika min wali hadith na malawa yace ya ce ba fa inna idza arada bil wudu al wudu shar'i fa laysa fi illa annahu tawadda ko a ga a alulan shari'a ko wanda ba ainihin da yanda launin jarula wal fil al mujarrad la yadullu ala jumla al fil ko masu lawa yace wujubu ba ibarar shekul islam ba wannan ga iza arada bil wudu shar'i ko ga ga ga wani kpabe alan shari'a nan توجيه للمراد بالوضوء من القي أي المضمضة للوضوء الشرعي المعهود يلي نقبعون وهم سطفية ga ɗaya mai ce bugan na kayan suku ba su ga kunna su san ne gasar wal ya wudu'an yi yi sun ciya da gwane yi ga kiyo yi alula wani ne uru ko kawai bayan ke mina fiye ji amfani gangani biyu yi nan ke wa ga wadowa abun na be. eh guba ba ngole ngole undangwa ezaga ezaga ejima eju lakujo ula lulu jingole ula lulu jingole alula yutila we shariwo ale pagawo ya lo ya lo jingole ama un se sunu unji unji wajibi to san ya bugo ya ji bu hamil kala na larufi na ciki bi dole yo na ga ga ga lata ce yanki bo urufin ga ne ga guna a safar sai safaro eh ezan eh, eh, zu ngole sharia define yan a safar ga dole nga tun kilomita kaza wọ́n rẹ̀ eighty kilometres èjì dẹ́gbọ́gán hundred kilometres ọmọ àgùnjì ní ọmọgẹ́ ìdásùn oúnjẹ ọmọ láti ní ìdíyẹ́ tó ẹ̀jù ń ṣàn àgọ́ ìdẹ́ sọ́fọ̀rọ̀ ẹ̀jì ní ọwọ́ àgọ́ ìdẹ́ tó sún kó ẹgbọ́gọ́ urufin jama'anci kiye ye ji fahimta da safar yana na rago ga ya ji fahimta da safar na wuta tinya cin ago wa dun shi obo ma ce ko shi ndo shi lwani wakatan tiye shi ojiya wale waje tiya ni waje musafir wani wanja ni alfazin e shari'a imani mumini kafiri munafiki fasiki ko sallah azun zakka hajin gole istilawai e shari'a ne na shari'a kwabi na ga walutun ne ne ko ji a ko amma na a na layawe eh ga wasa ya ni wa madidi kaza ni amu execute ya ni eh iri ne bata da je gani na ke kpo ki mai fahimta da urufin ya zanne jiyon shikenan lóde àmẹ́gẹ́ ẹ̀gọ́ tó tí a bó ní fa wọ́n àjígọ́ òdí àdàwọn gọ́ndọ̀ tí ó wọ̀n gàrà bẹ́ẹ̀ gá àmà á ní ọgọ̀gọ̀ ó jẹ́ ẹnẹ́wẹ̀ padà nínú àkóngọ́lé wọ́n fẹ́ dàgẹ́ gẹ̀ẹ́ jẹ̀má yìí normal vegetation na keji fahimta daga iri ne nga kaida ne normal vegetation e na keji ah. nga ya

ya ce ya ka'ida na yajibu hamil kalami ala urufin na ciki bi zai mu bishan nan ke ji nufiyo zai liki da gugu wanda ya zuwa halitta mai kwa nan gina na mada to ya ci biya a raki wanda to ya ci biya ne jin na kiyo wanda za na ɓo na biya kashi nan gi ya ci wuyo wanda gan alhali kuto ngai ba kuyo ko aya ga bishiyar nasara duku nasara ko da sauransu wuce lawo kiyo nasara ji khaliku ya eh, bishe Allah ji khaliku a mai ne ga wani sukun bishiyari na nan nasara je kpawon bishiyari na kin nasara ya bai dewo da su yana eh, ga kawai na gada wani kuyo sai gugi ba wannan ba ne gajin daidai nan Ka kwala duya wani ga cin bici nan Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk